وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون kamar yadda muka bayyana ayoyi a cikin makomar al'umma da suka karyata, haka muke bayyana ma waɗannan ko za su dawo daga barin abin da suke kai na shirka zuwa kaɗai ta Allah da bauta masa shi kaɗai, kamar yadda ya zo a cikin alkawarin da suka ɗaukar wa Allah da kansu.